الله الرحمن الرحيم يا نعم المولى ونعم النصير بارك الله فيك فتح الله عليك بإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا شريك له في ملكي ولا لد له في حكمي إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه سيد الأولين والآخرين وصحابته وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan unguwa mai albarka unguwar alayyar kwatas kofar gidan mai gidanmu architect dr abdulsalam muhammad kuma mataimakin shugaban kungiya arungu local government mun haɗu tare da manya-manyan malamanmu da suka suka yi wa idan wasu wa'azi ba da kuma manya-manyan jagororinmu wanda muka samu a cikin wannan shiya musamman shi mana na nato arungu local government da alhaji akibu da alhaji lawal da sauran mutanen unguwa da muke tare da su a nan da waɗanda a cikin gida suna sauranmu da alarmunmu da 'yan agajinmu duka da 'yan social media muna wa jama'a sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a 'yan uwa musulmi muna cike da farin ciki kwarai da gaske da allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halarta wannan wa'azi mai tasiri wanda wa'azi na gida idan aka ce gida shugabanni suna gayyata wa'azi kowa gidajen su kaga wa'azi ne na gida ke da saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki shi architect Allah ya saka mai da alkhairi ga wannan kokarin da yayi sannan kokarin da ya na raba abubuwan da za a motsa baki kuma a sha Allah ya saka mai da alkhairi sanya wannan a cikin mizanin ayyukan shiga tashin kiyama yan uwa musulmi mai gabatarwa ya bani minti 25 to ina son ya rage minti 5 dauki 20 amma abin da ka san in magana a kai shine alfitnatu asbabuha wa ilajuha fitina abubuwan da ke kawo da kuma hanyoyin magance ta amma duka fi dau kitabi wa sunna farko yan uwa musulmi yake tuna fitina malaman luga sun ba su suna ma'anoni da yawa akwai inda suka ce alfitnatu ma'anaha alkufur fitina ma'anarta kafirci idan an ce alfitna ana nihin kafirci kamar yadda Allah ta'ala ya ce walfitnatu fitnatu akbaru Walfitnatu fitnatu akbaru min al Allah madaukakin sarki yace wal fitnatu fitina ma'ana kafirci mutun ya kafirta akbaru yahi girma wurin Allah mila kasar bisa ga kashe mutum bisa ga kisa da a ce ka kafirta da ka mutu wanda yahi duk musulmi gumai zaɓe ya mutu da ya kafirci saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mutuwa sai ya kowa ya mutu amma shi kuma kafirci idan mutum ya yi shi ya ɓata aiki ne duka gaba ɗai kuma in mutum ya mutu ciki ne bai samu rahama Allah maɗaukakin sarki ya abada shi za ƙur'ani ya ce wal fitnatu kafirci akbaru ya yi girma wurin Allah mil kafi bisa kisa kashe mutum sannan malamai suka ce alfitnatu ma'ana ha alwaƙo'o fil makaro mutum ya haɗa cikin abin da bai su ba ka iya gaba ba ka iya baya ka shiga fitina ce shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala fil fitnati saqatu ala fil fitnati saqatu hmm. wa inna jahannama la bil kafirin bayan haka nan kuma Allah madaukakin sarki yace wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah واعلموا أن الله مع المتقين Allah madaukakin sarki yace ala fil fitnati saqatu ku saurara a cikin fitna suka fada su munafikai su ba cikin musulmi ba cikin yahudu kuma ba cikin nasara kenan suna baina baina shi yasa aka ce sun hwada cikin fitna ba su iya yi gaba ba su iya yi baya la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kenan idan muka ji ba za mu ga fadawa cikin abin kyama ka ce wajen waɗanda mutane ba su da kai ba ka dawo waɗanda ba su da kai ba ka shiga cikin fitina ke. sannan da Allah ya sarki wa taɓo fitina ku kiyaye jayo fitina nan ana magana ku kiyaye jayo abubuwan kyama waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai su dan in sun ka taso ba su taƙaita ga wasu ka jawo su kawai har da wanda bai ji bai gani ba sai sun shahe shi to abin da muke ciki yanzu kenan wa musulmi duk da yake malaman luga sun tattauna a darasin fitina akwai wata itaciya ma da aka tuma alfitina kanta itce na aka tuma fitina kai ne shi yasa idan ka bibi lusufan luga za su baka ma'anar fitina daban-daban yan wa musulmi dama ita fitina kamar yadda malamai suka yi bayanin ta shine wato mutum ya hwada cikin abin kyama ya shiga matsala ya shiga uku shiga uku kuma su ce na shiga uku mana ya shiga fitina ke to daga cikin abubuwan da ke jawo ta yan uwa musulmi abubuwa ne da yawa amma saboda karamcin lokaci malamai suka ce daga cikin abubuwan da ke jawo fitina akwai aljahal jahilci na daga cikin abin da ka kawo fitina ko mutum ya hwada shi kadai ko ya hada tare da wasu ko ya hwada sanadiyar hwada ta ya jawo su hwada tare wanda yake daga cikin abin da muke fama da shi yanzu ga wasu mutanen da ka shiga cikin fitina ta ɗaukar makami wallahi akwai jahilci ciki an tahi an karanta musu wasu ayoyi an fassara musu an karkatar da ma'anarsu an aza musu wa'annan uwa cikin zuciya da kuma kwakwalwa sun shiga cikin jikinsu an yi cajin su an gwada musu abin da suke yi gaskiya ne saboda ka rashin sai jahilci ya sa sai su caji ya kama su suna ya kashe kowa wallahi malam shi ka sa wani sai ga mutum ya ta certificate ita ya kone ta ya ce miya amfanin ta ma ya ɗauki makami muna jin wasu sai ka ga suna cewa ga wasu nan saboda sun gane gaskiya shi yasa suka biyo mu a cikin daji sun ɗauki makami suna kashe mutane to jahilci daga cikin abubuwan da ke sa mutane su shiga cikin matsala sannan shiga cikin fitina na biyu daga cikin asbabul fitnati akwai alhirsu shadid alal mal wato kwaɗayi mai tsanani akan dukiya idan mutum na son ko kaka yayi kuɗi ko kaka yana son yayi kuɗi to sai ka ga yana da tsananin bukata sai zan kowace hanya yana ya faɗawa fitina kowace iri yana ya faɗawa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba da shaida a akan ɗaɗan game da son kuɗin shi ya ce wa hu li hubbil khairi wa hu li hubbil khairi la shadide Allah madaukakin sarki ya ce wa hu kuma lalle shi ɗan adam li hubbil khairi dangane da son dukiya son kuɗi domin alkhairu huna almal kamar da malamai suka ce lai adam dangane da son kuɗi la shadid mai tsanani kwarai da gaske komi yana iya yi don ya samu kuɗi kuma dama manzon Allah ya faɗa sai kuma ce li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da fitnar da aka jarabe ta da ita manzon Allah ya ce abinda aka fitna al'umma ta shine son kuɗi son dukiya sannan daga cikin abubuwan da ke kawo fitina yan uwa musulmi shine alhirsu ala sharafi wa ri'asa kwadayi akan daukaka da kuma wato shugabanci son shugabanci idan mutum aka jarrabe shi yana da kuɗin ya tara amma in yana son a ce shi ne wani ana son ce shi an shugaba wani sai ya zan kowace irin fitina yana jayowa dama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wannan malamai sun tabbatar da hadisin ya tsaya ƙahunsa manzon Allah ya ce ma zai ibani ja'i'ani ursila fi ganamin bi afsada min hirsil mar'i ala sharaf wal mal lidinihi manzon Allah kuma yake cewa kuraye biyu masu jin yunwa wa'anda aka saki a cikin garge na ƙananan dabbobi tumaki da awaki idan suka shiga suna jin sai aka rufe babu wadda kai ta cikin tumaki ko awakin nan manzon Allah ya ce barnar da wa'annan kuraye za su yi guda biyu to bata kai barnar da son dukiya da son mukami ko san ɗauka yake wa mutum da addininsu ba wannan wani irin misali na wanda duk malaman balaga sun tabbatar da misali ya kai ƙarshe wanda za a yi buga wajen wajen gwada haɗarin son dukiyar kuma son mukami son mulki yan uwa musulmi idan muka diba za mu ga kowa ya riga ya san kura yadda take in tana jin yunwa wallahi kura in tana jin yunwa ba ta ji ba ta gani kowa ya sani wani bi zaki ta kora ga nama nan tozi saboda bi saboda kwaɗai sannan kana gani wani bi haƙoyinta ma haƙuka suka yi in za son su kai ga abu to bale in tana jin yunwa ma to za ga irin ɓanar take yi in ta shiga cikin gargi ana ganin wannan ɓanar manzan Allah ya ce ba ta ma kai irin wato yadda ɓanar son dukiya da son muƙami kawo mutum da addini wallahi yan uwa musulmi wa'annan fitina da muke ciki yanzu tana da alaƙa da son kuɗi ina za ka gane haka shine ina za ka ga an ɗauki mutum ana ciniki cikin daji sai ka ji wance wai abin da aka cinikin wannan miliyan 200 alhali kuma gida ne babu ko miliyan biyu a ɗauki wani mutu kaji ko miliyan guda babu a to a ɗauki mutum a koma cikin daji ana ciniki ne yadda ka san wanda yadda ka sa akuya kaga wannan son kuɗi ya shiga sannan idan muka dibi wannan za mu ga su waɗannan masu wannan aiki akwai wannan an haka mu an ka ce shin wai shi ne san ce abin ya ce wala shi ko bai sani ba kuma ga hayar sunan musulmi na kaga in ka riba za ga jahilci ya shiga sannan idan muka riba za mu ga su na ka sa su wasu mutane na suna son shugabanci Allah ya jarabe su shugabanci duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke kawo na fitina cikin ƙasar yan uwa musulmi lokacin da an ka bani bai da yawa to ni an mahita yanzu waɗanne hanyoyi za mu yi maganin cikin matsalar ga so da ta riga ta ta addabe mu yanzu ɗazu mun je wajen wani babban mutum yake cewa wallahi wa ne ƙasa ga tana cikin haɗari fa har su da an manya hankalinsu ya fara tashi su da suna da labarin ƙasar ga ciki da wajenta mu mu gehe na muka kallonta daga nesa amma su riga sun san sirrin abin da a cikinta yake hudin wani matsala ga tana ƙasar ga tana cikin matsala musamman arewa wallahi nassin magana ya kai hudin wannan magana ta sassa da hankali kwaye da gaske kuma ƴan wa musulmi idan muka diba za mu ga babu shakka abun haka yake ina za ga ana durba-durba ba gwamnatin tarayya ba ba gwamnatin jiha ba balewa local government ina za a kama ma ba a sani ba sai ka ga ana magana a azama sojoji laihi alhali ba laihin suna ba a azama ss laihi alhali ba laihin suna ba azama yan suna laihi ba sai a zai ina ma za a kama wa ina za ka ga mutum yana neman yaya za a yi ya samu inda zai na ce ya samu kwanciyar kalibabu. yanzu jama'a ku dibi abin da ya faru nan kusa kusan ga nan cikin sokoto da nan cikin ƙauyen ga na sokoto a ce mutane na sun gudo sun baro garinsu su wajen su arba'in da biyu a to a tare su ga haya ce ka ina za kuna ce wallahi tashi hankali ya yi mana yawa inda muke sai muka yi mu tashi mu koma cikin gari inda mutane suke mu samu kwanciyar hankali mutanen ga a to a zuwa musu hetur gaba ɗaya kunna musu wuta gaba ɗaya su babbake su ƙone har ya kai a ce mace da cikin ta ciki sai wuta ta ci ta ci ta ci haɗin ya fito da ƙarfi cikin jikinta haga wannan bala'i wannan fitina ne jama'a wallahi ko mun sani ko mun sani ba dole mu nemi mafita cikin wanga al'amari kuma jama'a da gaskiya abin da mafita cikin wani al'amari na farko akwai addu'a kuma ita addu'ar nan الله تعالى يا فدي يتي واذا سالك عبادي اني فاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعلمون الله مدوكين سركي يسي واذا ibadi an عني Malamai suka ya saukar wannan aya wasu mutane suka iske manzan Allah sau suka ce ya rasulallah a rabbuka qaribun fanunajihi an ba'idun fanunadihi shi ubangijinka yana kusa mu gana da shi ko yana nesa mu kwala mai kira sai Allah ya saukar da wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayan ka bayina suka tambaye dangane da ni ina kusa ko yana nesa ka gaya musu ni ina kusa kuma ujibu da da'awatar da'i ina karba addu'an mai addu'a Iza idza da'ani yayin da ya kira ni falyastajibu bibuli, amma abin da nake su nemi karbawa ta kada mutun yayi addu'a alhali zuciya ta tana can wani gehe a ka nemi Allah zai karba maka Allah zai karba wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun da zama shiryayyu kenan yawa musulmi addu'a suna daga cikin abubuwan da ya kamata a kama الله تعالى يقول قل ما يأبأ بكم ربي قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله تعالى يقول وقال ربكم أبنجزم كياتي كو Allah ta'ala ya ce qul ma ya abu bikum rabbi ubangijin ku bai ma damu da ku ba laula da ba da addu'a ku ba daga suna roƙon Allah ba da Allah bai da damu da ku ba sai daga cikin awwan da ya kamata mu kula da shi yan uwa mu kuma mu kama roƙon Allah ƙanana su roƙi Allah manya su roƙi Allah maza su roƙi Allah mata su roƙi Allah akan mu samu kuren yawa wannan fitina wallahi jama'a muna cikin matsala ƙure da gaske sannan na biyu akwai komawa ga Allah jama'a idan ka ce kuma ga Allah shine mutum ya dibi laihukan da ya gyara ni in gyara kai ka gyara kowa ya gyara wannan zai sa a samu sauki dama Allah madaukakin sarki yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab na'am من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم لا تنصرون الله مدوكاكين sarki yace wa anibu ku dawo ku koma sai an ta yi kofa ta ruhe sai a yi sai a dawo dama shi Allah madaukakin sarki in aka taɓa shi to sai ya ruhe ma kofar gaba baka izar baka ko ka ce baka ganin wurin wucewa kenan yanzu in ka gane an ruhe makofa dawa za ka yi to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa anibu ila rabbikum kuma ku dawo zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa gare ku yi saranda ku gada ma Allah ba kun tuba Allah mu yi laifi gare ka Allah ka yahe muna sannan wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa gare min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta isbat ku ba sun malatun sanonsa na ba su samun mai taimaka musu ke ne yawa musulmi daga cikin hanyoyin da ake samun maganta matsala komawa ga Allah Dukanmu mu gabaki ɗaya kowa ya koma ga Allah kowa ya bibi inda yake yin kuskure ke ya gyara sai ka gyara tsakaninka da ubangijinka ka gyara tsakaninka da iyayenka ka gyara tsakaninka da makwabtanka ka gyara tsakaninka da wurin aikinka ka gyara tsakaninka da gonarka ka gyara wurin shagonka yan kasuwa su gyara kowa ya gyara aiki ne wallahi jama'a duk wannan abu da gani wallahi muka jawo shi zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmi zalika bi anna allaha lam yakun lam yakun mughayyiran dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala yace zalika dalilin wannan abun da ya faru gare ku ya kusa sahabbai bi anna saboda shi Allah madaukakin sarki lam yakun Allah bai kasance mughayyira yana canza ni'imatan wata ni'ima da yayi ala abdin ga wani bawa fa hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abinda a tare da su sai sun canza halayen su dabi'un sun canza sannan Allah ya canza musu amma duk kuna zama lahiya Allah wallahi ba zai kawo muku tashi hankali ba sai kun canza kuwa kuwa Allah al'ada ta ta alƙawarin da ya ɗaukan bakai ne duk in haka mutum ya shiga fitina wallahi shi ya jawo bakai ne in haka mutum yana cikin inuwa ya kuma cikin shi ya jawo bakai ne inda kana shan miya ki ka dawo kana shan sallaba wallahi kake jawo kanka inda kana cin tuwon tuwon shinkafa ka dawo cin tuwon masara irin wanda baka so wallahi kake jawo kanka in an waye gari a da kana cikin daula kana cikin ni'ima yanzu ka dawo baka ciki wallahi ka cika da cika lahin kana saboda bi saboda Allah magana ta ba ta inna zalika bi anna Allah lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yau yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halayensu jama'a kamar da mai wa'azin da ya gabata halayen sun ka canza yanzu. in ka diba ka ga tsakaninmu da wato abin da ya shahi abokan aikin mu da makwabtanmu kai har tsakaninmu da uwayen mu ma har tsakaninmu da daji wai a ce daji makwabcinka na daji ya ta ya kunna injin yana aiki ya ta yi gari ya ta yi dawo ko da ya ka dawo makwabci ya kashe ya ƙaye mai ya fiya samu injimi ne yaya za a iya zama lahiya irin haka kayan da Allah mutanen da ruba haka suke ba saboda ka duk abin da ka ga ya faru wallahi mu muka jawo makamu dama Allah madaukakin sarki ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat amin daraballahu qaryatan kanat aminatan ya فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي ‘yan مسلمين musulmi آياتها aya ta وي duk inda aka fi aka shiga matsala ga an dawo mata kuma za a tabbatar da rashin aiki da ita wallahi shine haka wannan matsala Allah madaukakin sarki ce wa daraba Allahu masalan kuma Allah ya buga wani irin misali sai badali yake ƙaryatar wato misalin wata alƙarya kanat aminatan ta kasance da tana cikin aminci da kwance hankali inda ta tana cikin natsuwa idan aka ce wato kwanciyar hankali abincinka lahiya lau kuma ba bai daga ma hankali da malamai suka ci abubuwa guda biyu duk al'ummar ta same su ta samu kwanciyar hankali na farko babu wanda ka tuwa ta samu hankali cikin gidanka ya ce kashe ka zai Kuma kama hanya zuwa inda za kana wani ya tare ka ga hanya na biyu abincinka lahiya lau kana da abin da haka ci kuma gidanka ka shi da bakin kowa gidan da kwanta har sa ya kwanta ka kama zuwa karhe sha da ka kama zuwa kwakwasa ƙasa ka kai abin nan sanyin da ka tsaya ko har gobe sa ka isuwa duk waɗanda suna daga cikin abubuwan da aka ce ƙasa tana da kwanciyar hankali ga abinci lahiya lau babu faɗa to suna Allah ya wani alƙarya kanat aminatan mutma'inna suna cikin aminci da natsuwa da kwanci hankali sai Allah ta'ala yake ya ati harin kuha arzikinta yana zo mata abinci na zo mata ragadan cikin yalwa min kulli makan daga kowane irin bagire malamai suka ce in aka ce gona akwai in aka ce kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai ko ina samu akai da haka kasar mu take in an kai noma a samu ma'aikatan gwamnati albashin ba ko tanye shi ba ka mata ne albashin ka sannan in an kasuwar mu za ga in ka riba duk kasuwanci an ka tai sai an ci riba fala-fala amma yau an ka dawo Allah ta'ala ce fa kafar bi an'umin lafi suka kafar ce mana imomin Allah Abinda ya sa ya samu bikin. kai ka tsaya ga naka bai ma sai ka adana ka dauko naka hada naka ci mutumin da ya to awo wurinka auna min sa'i goma ka auna mai sa'i goma ya ce gida ya ga sa'i goma ya sa'i goma gida ne amma sai ka auna mai kuma sa'i takwas ka kashi amanar mutum ya ce samun lita goma ya ce ta koma da takwas ka ci amanar mutum da an ka sa aiki ka sai ƙarhe bakwai da rabi ka taso ƙarhe ɗaya da rabi ka ƙi zuwa sai ƙarhe tara ka taso ƙarhe goma sha biyu kaga in ka diba su ka ci amana mutum da an ba koyar da mutane duk abubuwa in ka diba ga sun sun ce muna gabaki ɗaya wallahi dole lahikan muna laihin muna in muna gyara mu gyara sannan daga cikin hanyoyin da za mu cikin matsala yan uwa musulmi kowa ya dawo ya gyara gida ne tukur shi aka ma islahul buyuti akwai wani malami da ya littafi suna ne nasiha talatin wajen gyara gida ɗai gyara gidanka ɗai kakka ya togarka, sai da ya kawo abubuwa talatin yin za ya gyara gida Ke na yanzu kowa ya koma gida 'yan yaran nan da an gare ka ka kyara ka ce to kun ga yanayin gida ake ciki halbe halbe ɗaya aka yi kashe mutane a tara mota a banka mata ƙone to ku dawo mu gyara sai yaran ka dasa musu aqida mai kyau ka koya musu san yan uwanka ka koya ka sanar su Allah su koya Qur'ani su iya sallah yaran gidanka sai ya gyaru matanka su gyaru kai ka gyaru to wallahi da zamu kai muka yi haka zamu mun dauko hanyar gyarawa amma yanzu in muka diba zamu ga wani bi muka bata gidanmu da kanmu sai ga ɗiyan muka bata su da kanmu sai ka koya ma ɗanka rashin son uwanka ko ƙanan uwa guda uba guda matar ka goya mata rashin son mata kana ko mata wanka kaga duk waɗanda suna da gaskiya abin da kawo na matsala cikin rayuwar sannan bayan haka da gaskiya abin da kawo na matsala cikin gidajen mu jama'a mata su ɗauko wasu kallace kallace suna yi ba mu yi musu magana kaga wannan fasajina suna kallo yadda aka faɗa ana kashe mutum ubata suna kallo yara suna kallo wani bi ma kai tare da kai aka kallo ana kuwa ana dariya tare da kai da yan ƙana yara kaga mutum ya ɗauko ɓata gida ne yanzu in kudi ba za ku ga wani bi halbe halben da aka yi wallayar cikin tuna suka gani wani ya ɗauko yuka ya ce ko jiya wani ya ce wani ya ɗauko yuka sai ya kashe wani yuka ya ɗauko wallahi sai ya kashe wani sai da uwa ta yi kuka ta yi kuka ya gane kowace hankalinsa ya tashi sannan ya bari ina ya ga wanga ya ɗauko yuka ya kashe wani zai haka in ka diba abubuwan sun cika ta'e muna to wallahi sai mun dawo mun gyara gidajenmu jama'a sannan na ƙarshe na kusa in magana mu masallatai yamma abinda an raya masa shine salloli guda biyar mu hake su inda abin zai baka tsoro jama'a a ce ga mutum cikin shiya cikin unguwa sai a yi sallah biyar da ke yake samun jami'i biyu ko uku ciki kuma yana cikin shiya ba to ya za a raya masallaci in ba a sallah ciki jama'a kayan da Allah sannan Allah maɗaukakin sarki akwai harsunan suka ce in yi niyyar sako bala'i ga al'umma in ya kalli masu raya masallaci Allah ya fata mutane ka zuwa masallaci ce suna raya Allah in ya kalle su yana musu alfarma wani bala'i kura ya so su sai ya fasa amma sai ka biyu mutane wani bi hada jima'a ba wallahi suna ɗauka ta ba koyi ba wai kana ƙoƙarin kai kana ganin kamar kama kara ɗaya da rabi ta yi ko ƙarfe ɗaya da kwata kana sauri sun za ga wani can harkokin ɗaya ka babu inda ma ya ɗauka mai wa jima'a jama'a ya za'a yi mu zama lahiya saboda Allah saboda yan uwa musulmi wallahi wannan al'amari da muke ciki ya samu da hankali kwarai da gaske Allah ka tausaya muna Allah ka kawo sauƙin wannan al'amari Allah ka ɗauke mana wannan fitina Allah ka kawo zama lafiya cikin ƙasa ga tamu da kwanciyar hankali ya ubangiji ka kawo da arziki mai yawa mai albarka ya ubangiji ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan haɗuwa ta mu ka sanya mata albarka Allah muna roƙonka shi akitar Abdulsalam Allah ya saka mai da alkhairi kuma muna roƙonka ya Allah ka amsa mana addu'o'in baki ɗaya kuma ka biya wa usman alkhairi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh